muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a bisa ga baiwa ce ya ba mu ikon sake haduwa a daidai wannan lokaci don mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wato ɗariƙus soliyina ila rabbil alamin in mun lura da darasinmu da ya gabata shine darasi na shidda wannan shi wannan darasin namu na shidda ya gudana akan bayani na falalar salloli guda biyar da muke yi a cikin wuni da kwana inda aka ambaci kusan falala bakwai game da sallolin ga guda biyar da muke yi a cikin wunin mu da kwana inda yau in Allah ya so za mu hara farkon darasin mu na bakwai Ciwon wanga darasi mu na bakwai shi ma har yau dai muna nan cikin wannan gaba ta bayanin falalar salloli guda biyar to za mu tashi ga falala ta bakwai a falala ta takwas don ma'ambaci falala ta bakwai kuma muka dakata a kanta wanda ita wannan falala ta ainihi bakwai bayani ne a kan cewa sallar asuba kaɗan rage kaɗan sallar asuba wato tana zama sannan da mala'iku suke yin shaidu gare ka kai mutum a lokacin da ka zuwa ta, aka kuma mala'iku kan yi shaidu da sallah ta la'asar da ɗan adam ya zo yi nan ma ana samun shaida ta mala'iku to inda za mu tashi wurin falala ta takwas as-salatu tuniru laka at-tariqa ila al-janna ita sallah wagga da kakai guda biyar cikin ini da kwana tana haskaka maka hanya zuwa wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana za ta zama ma haske ita sallah, amma wadda malam mai adari ma ya yi bayani cewa lissalati nurun azim tushriqu bihi qulubul musallin wala yanaluhu illa al-khashi'un daka hadisin mu da malami kawo mana a matsayin dalili rawa muslimun imamu muslim ya yi ruwaya abi malikin daga baban malik al-ash'ari ba ash'ari ala yace qala rasulullah manzo Allah yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam at-tururu shatrul iman sarki arabi imani ne idan an dauko imani gaba daya to tsarki zai zama matsayin rabi ga shi imani in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka duk lokacin da mutum ya kasance ba shi da tsarki ya yi sallah ba za ta zama karɓaɗɗiya ba aka a duk lokacin da mutum ba shi da tsarki ba a masan ya ɗauko littayen ubangiji da hala ballantana har ma ya yi magana game da karanta wannan littayi da aka gabanin ka shiga ibada ta sallah akwai buƙatar ka zama kana da tsarki ko karanta littafin Allah ana son ya zama kana da tsarki ba lokacin da kake da najasa ba da ka shi tsarki rabi ne na imani ga baki ɗaya sauran abubuwa kuma sai su zama su an madadin rabi walhamdulillah cewar da za ka yi alhamdulillah ka buɗe bakinka ka samu wata baiwa Allah Allah ya yi maka wani buɗi ka ce alhamdulillah wannan lafazi da ka faɗi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tamla'ul mizana wannan kalima ta godiya ga Allah tana zama mawarin cikar mizaninka wa haka buɗe bakinka da za ka yi ka ce subhanallah walhamdulillah kaga kalmomi guda biyu kenan na subhanallah da alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tamla'ani suna cika autam lahu ko tana cika shin lokacin da annabi yake yin bayani a hadisin da ya yi amfani da kalma ta tamla-ani, ko ya yi amfani da kalma ta tamla'u wanda wannan shakkun rawi ne kuma da ƙa'ida ta ainihin ilimin hadisi wannan ba ya da illa ba ya da ainihin cutarwa wannan bai da wata cutarwa samun cewa shaƙa ya an yi shakka annabi kaza ya ce ko kaza ya ce wannan ba wani abu ne mai illa ko aibi ga ka'ida ta malamai na mustalahul hadisa wanda yake abin da suka ba kulawa shine sanin gyaruwar hadisi da ingancin hadisi da zama hadisi wanda ba shazi ba wanda baya da wata illa ba tana cika ma bainas samawati wal ard abin da ke tsakanin sama da ƙasa in ka faɗi kalmar Allah alhamdulillah kaga kalmomi masu sauƙi kuma suna ɗauke da alkhairi wanda yake mai yawa wasalatu nurun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sallah haske ce wasadaqatu burhan ita kuma sadaka matsayin hujja take sallah haske ce da za ta haskake maka kuma za ka samu haske a lokacin da kake yin ita sallar aka ita sadaka za ta zama maka hujja ko dalili wal burhan a wasabru biya'un shi kuma hakuri haske ne wanda ma ya sha gaban na sallah bi ma'ana haske mai kama da irin hasken walkiya shine haske na diyawa. shi kuma haske na nuru irin wannan hasken da muke gani hmm, can cikin littafin Allah ya ba da labari aw ka sayyibin min as-sama'i fi dhulumatun wa radun wa barqun kullama adaa lahum Allah ta'ala ya ce kullama adaa lahum mashawfi wa idza allama alaihim qamu walau sha Allahu la dhahaba بسمعهم ونورهم هكذا آه وبصرهم to nan dai almuhimmu abin da yake na waɗanda kalmomin guda biyu kalmar nuru da kuma kalma ta tsau nur haske irin wanga da muka saba da shi kamar wanga hasken da muka gani kamar wanga hasken da kaka gani ga idanunka shine haske na nur amma haske na tsau wanda ya yi kama da na walƙiya mai ɗauke ganin ɗan adam wanda duk sadda aka ƙyalla walƙiya mutum zai ga haske ga shi nan idan kuma a hasken walƙiya ya kushe sai ma ya koma bai gani saboda tsananin haskenta wannan haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci haƙuri a wurare da dama cikin alƙur'ani da irin matsayin haƙuri inna ma yi wasu sabiruna ajrahum bi iri sa Allah a wani wuri ya ambata cikin littafi ne cewa wato yana sakan kama masu haƙuri sakamakonsu ba tare da lissafawa ba in Allah zai ba mai haƙuri sakamako Allah bai lissafawa a kawai sai Allah ya saka mishi ne ka mishi kaga wannan ya bambanta da sallar da muke yi guda biyar cikin wuni da kwana in ka zo ka yi sallah tare da limam a masallaci za ka samu daraja ashirin da biyar ko da bakwai idan ka yi kai dai ka samu daraja guda to shi hakuri gashi za a sakan ka maka ne ba tare da kida ba ba tare da lissafi ba a kuma wani wurin Allah ta'ala yana cewa inna Allah masu sabiri lalle Allah yana tare da masu hakuri da taimakonsa idan muka lura da abin da amma hannu shahid nan. cewa sallah tana haskaka maka hanya zuwa wurin Allah shine cikin hadisin ga inda annabi ya ce wasu salatu nuru sallah haske ce to kaga kenan in kana yin sallah ita sallan nan za ta yi ta haskaka maka za ta yi ta haskaka maka akan ka a zuwa wurin ubangiji subhanahu wata'ala wal qur'an shi kuma al qur'ani hujjatun laka hujja ne gare ka ka kawo dalili da alkur'ani ka samu gafara Allah a ranar lahira kenan kaga Allah ya ce ka ai ƙarya cikin Alƙur'ani baka yi ƙarya ba kaga Allah ya ce kada a ci nama a cikin Alƙur'ani baka ci naman ba kaga Allah ya ce kada ai zalunci a cikin Alƙur'ani baka yi zaluncin ba kaga Allah ya yi hani da zina a cikin Alƙur'ani baka yi zina ba da duk wani abu na hassada da sauran abubuwan da Allah ta'ala ya haramta kamar irin cin fuska Kama irin aibanta duk Allah ya hana kai ko ka bari sai ya zama maka mawari da sababi na samun gafara Allah ka kawa hujja da alkur'ani kai na mai sadar da zumunta baka yanke ta ba kai na mai dibar dukiyarka da Allah ya hore maka bayar da zakka kai ne mai dibar dukiyarka da ciyar saboda Allah to sai mana. a kayi hujja da alkur'ani au alaika ko alkur'ani ya hujja da kai ya zambilla ka karanta cikin alkur'ani Allah ya hana ƙarya kai Allah ya hana hasada kai Allah ya hana kiba kai Allah ya hana zina kai Allah ya hana katse zumunta kuma ka katse zumuntar Allah ya hana saba mahaifa kai sai zama Qur'ani ya zama hujja a kanka malam abdullahi na gwando a ya mishi rama yana cewa a cikin wani littafi nashi fawa'idul jalila wa sa'idul fara'idul jamila wanda yake wannan littafi abin da yake koyarwa ladabi na karatun alkur'ani da koyar da alkur'ani da yadda mutum zai lizimci karanta alkur'ani da gane yadda ya kamata a ce kayi karatun alkur'ani wannan littafi abdullahi na gwanzo allah ya mishi rahama shi ne ya rubuta shi da hannunsa to a cikin littafin malam abdullahi ta gama da wallahi rahmati yake cewa kam la'ana la'asiya in talahu wan naru yawma hasharihi Ya yace kam la'ana la'asiya da yawa alqur'ani yalla anci mai sabawa mai saba ma Alƙur'ani in talahu in ya karanta shi yana karata Alƙur'ani yana kawo ga ayoyin da Allah ya yi hani kuma suna la'anta shi wannan ruta ma shiri ranar tashin alkiyama ma'awahu ita an matarar mutumin da ke karanta alkur'ani kuma yana saɓa. abinda alkur'ani ya hora ko yana saɓa? abinda alkur'ani ya hana tsawon ikina nan dai mun gaga dalili nan na sallah na haska ke maka hanya zuwa wurin ubangiji ta'ala hadisi na gaba rawa muslimun ana biyu rai rata rabi Allah wa anuwa anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwala annabi ya ce as-salawatul khams salloli guda biyar wal jum'atu ila al-jum'a da jim'a zuwa jim'a kafaratun lima bainahun suna zama mawari na karkarin zunubi ga abin da ke tsakaninsu idan ka yi sallar asuba kuma ka tsaya wurin da Allah ya tsaye ka za ta zama maka mawarin a karkare maka zunuban da ka ɗauka har azur ta taho idan ka yi sallar azur za ta zama ma karkarar zunubi har zuwa la'asar aka idan ka yi la'asar za ta zama maka maharin karkarar zunubi har zuwa magariba aka ita ma magariba har zuwa isha haka dai abin yana ta ya karar wa ya tajaddad yana kwankomuwa yana sabuntuwa Haka daga sallar juma'a za a karkare maka a gawarta maka zunubanka zuwa dawowar wata juma'a kafaratun lima bainahun kafara ne ga abin da ke tsakankanin su malam dokshal kaba'ir matsalar ba aiwatar da kaba'ira ba in mutum ya aikata kaba'ira to yanzu irin wannan kan ba za a karkare masa ba na hana magana a kan ƙananan zunubai duk wani ƙaramin zunubi da ka ɗauka tsakanin sallah azur zuwa la'asar an yayi tsakanin la'asar zuwa magariba an yahe tsakanin magariba zuwa isha an yahe an karkare maka tsakanin isha zuwa asuba an karkare maka an yahe amma ƙanana ba manya ba su manyan zunubai sai mun tuban wa ubangiji ta'ala sa'annan ne Allah zai gawarta mana na tara daga cikin falalar sallah biyar da muke yi a cikin wani mu da kwana ruku'i da sujada suna suna zama mawari na karkare mana zunubai da muke ɗauka. Rawab na Hibban, Imam Ibn Hibban ya ruwaito hadisi, da Imam Ibn Hibban ya yi ruwaya wa al albani, sai Malam albani Allah ya mishi rahama ya ce hadisin ya inganta. al Jubair ibn Nufairin an karɓo ga hadisi daga Jubair dan Nufair anna Abdullah anna Abdullah ibn Umar hakika Abdullah dan Umar radiyallahu anhu ma Allah ya dada Abdullah da mahaifinsa ra'a ya ga wani samari ko wani samrai ko wani matashi wa huwa yusalli alhali ko da ya kashe yana sallah qad aqala salata ya tsawaita sallarsa bai nan da nan ya kare ba wa asnaba fiha ya yawaita a cikin ita wannan sallah faqala mai ya'rifu hadha sai yi tambaya shi Abdullahi da Umar yace wasan wanga samari ko wasan wanga yaro ko wasan wanga samrai faqala rajulun wani ba Allah yana nan zaune sai ya ce ma Abdullah dan Umar ana ni na san shi faqala Abdullah sai Abdullah ya ce law kuntu a'rifahu inda na san shi ne ya ji Abdullah la amartu da na umurce shi A yutila ruku'a ya tsawaita ruku'i in ya zo ruku'i ya tsawaita shi wasu juda haka idan ya zo wajen sujada ya tsawaita ta domin ya yi ta neman gawarar Allah. Abdullahi dan Umar ya ce fa inni sami'tu nabiyya abin da sa na waduwar ta magana saboda na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu yana cewa inna ma'abda hakika bawa idza qama yusalli in ya tashi yana sallah ujiye bi dunubi za a zo masa da zunubansa kullaha gaba ɗayanta a kawo mai zunuban shi gaba ɗai fa wode a ala ra'asi sai a haza mai zunubai ne gaba ɗai bisa kai ne mutum musulmi ya zo yana sallah za a zo da zunubai ne gaba ɗaya a haza mai saman kai ne wa a ciki da saman kawaddu ne fa raka duk sanda yi ruku'i aw sajada ko ya yi sujada saqat minhu sai suna faduwa da bisa kai ne da kawarku ne su waɗanda zunuban shi yasa Abdullahi dan Umar ya ce inda na san shi da na waɗa mishi cewa ya kama yin sujada ya dade ruku'i ya dade saboda in mutum yayi yana sallah za a ɗauko zunubai ne a azamai saman kai ne a azamai ga karatu ne a lokacin da ya zo wajen rukuyi ko sujada sai ya zama suna hadowa to in ya daɗe kaga sai abin ya yi ta hadowa ya yi ta hadowa ya yi ta hadowa da wannan kenan kaga rukuyi da sujada suna zama sababin karkare zunubai su ma hadisinmu na gaba rawa muslimin rawa muslimun an amr ibn sa'id imam muslim ya yi ruwaya daga amru dan sa'id bin al-as dan as qala yace kuntu na kasance inda usman a wurin usman alifan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na uku bada li dawurin sai ce a kawo mishi ruwa na alwala faƙada sai ce samitu rasulallah na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa in ji usman ya kulu yana cewa ma min imrin babu wani mutum musulmin musulmi taduruhu Salatu da sallah za ta halarto mishi makatubatun ta farilla fa yuhsinu du'a ya kyautata alwalatta ma'ana yayi alwala. kamar wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi umarni da ayi alwala wa a kuma yayi khushu'i a cikin sallah babu soshe-soshe cikin sallah babu waiwaye-waiwaye cikin sallah babu duk wani abu wanda yake a ah, yana rage lada ga sallah bai shi ba yayi kushuri wa ruku'a wa ruku'a hada ruku'in ta illa kanat kabbaratu face ta zama matsayin kaffara lima qablaha da abin da ya gabace ta min zunubi na zunubai waɗanda ya ɗauka ƙanana ma lam yuti kabira matsawar bai aikata zunubi babba ba kamar shan giya kamar zina kamar caca kamar karya, kamar hassada kamar kazafi wannan duk maye-maye zunubai ne Wazalika kulla wannan ko duk tsawon zamani gaba ɗaya kaga ne idan Allah ya yi ma mutum muwafaqa ya samu kiyayewa sai ya zama koyo shi kana cikin samun tarin lada mai yawa na goma daga cikin falala ta sallah guda biyar da muke yi a cikin wuni da kwana Farsaton wata dama ce liman galabat na ga wanda rayuwarsa ta rinjaye shi ba na ba yaje ya aikata zunubi wata dama ce ta samun gawara gare ka yin sallah guda biyar a lokacin da shaidan ya rinjaye ka ka je ka aikata wani zunubi kenan sallar za ta zama mawari na karkare zunubin da ke tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala babban abin da ya kamata mu gane ya ku bayan Allah <clears throat> duk wani laifi da ka aikata na zunubi tsakaninka da Allah in ka roƙi Allah Allah yana yaye mata in dai ba ka mutu kana shirka ba to amma haƙƙin wani Allah bai yaye maka ka ci naman ɗan uwanka sai ka zo wuri ne ka roƙe shi gawara nan shi yaye maka ka yi ma ɗan wanka ƙarya Allah bai yaye maka ka yi ma ɗan wanka kazari Allah bai yaye maka wannan sai dai ka roƙi wanda kawale yin ya yaye amma shi Allah yana yaye maka nashi haƙƙi in ka roƙe shi ya haini ruwaya ta zo a cikin buhari da muslim an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud anna rajulan hakika wani mutum asaba min imra'atin qubla ya ga wata mata sai sumbace ta a halin ko mata gaba ta shi ba haramun ne abinda da yayi ya gane ta ta ba shi shawa ya zo ya sumbace ta ma'ana ya yi kiss da ita hankali ne ya tashi <clears throat> ciwon ga sahabin ya shiga cikin damuwa fatan nabiya sallallahu alaihi wa sallam sai yorin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba aka farahu ya bashi labari ga abin da na aikata na laifi ba an zama Allah azza da ya zo ya wadi sai Allah ya saukar da wannan aya aqimis salata tarafai na wazulafan zulfan wa zulfan min al-layl wa sai Allah ya saukar da aya mawari cewa sallah na zama dalilin karkarar zunubi naka wanda ka ɗauka tsakaninka da Allah kai da mahaliccinka. da Allah ya saukar da wanga aya Allah ya ce kimin salata ka tsaye da sallah na na'a wani bangare na wuni kai sallar na nafiloli cikin bangaren wuni wa zula Lai, lai aka kuma kai sallah a cikin wani yanki na dare Inna innal hasanati aqiqa ayyuka kyawawa ayyuka nagari ayyuka na ƙware kamar sallah kamar zikirin Allah kamar yin sadaka kamar sadar da zumunta yadda ibn sayi'at suna kusar da miyagun ayyuka ma'ana suna goge su faqala rajul sai mutumin da yake da ya kawo koke wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah ali ya haka ni dai hata wa dama ni dai hata dama ga qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce li jami'i ummati kullihim a ba kai dai hata wa dama ba don al'umma ta kowa yana da wa dama ma'ana kowa ya samu dama ne ya aikata wani aikin laifi ya zo ya yi ƙoƙarin yin ayyukan lada don su zama mai karkara wannan zunubi sai dai nan mu lura ba wai mun samu dama ba ta mu je mu saba ma Allah sannan mu dawo muna roƙon gafara kamar muna wato wasa yau ka je ka yi gobe ka dawo yau ka je ka a ƙaddara shaidan ta kai ka ka aikata sabon Allah <clears throat> to ka yi ƙoƙari ka yi tsaye ka bautata ma Allah bauta ta farilla da ta nafila ka yi roƙon Allah gafara ka yi da na sani bisa ga abin da ka aikata na goma sha ɗaya daga cikin falala ta sallah akwai sallar la'asar tana da falala mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a wani hadisi cewa duk wanda ya yi hasara ta sallar la'asar bai samu damar yin sallar la'asar ba a cikin jam'i ta kubce mishi to kamar ya rasa iyali ne kamar ya rasa dukiya ta ya yi hasara mai girma rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya an abi basara al-gifari daga abi basara al-gifari wannan yana cikin kabilar gifari ƙabilar su abidar ridil gifa ala ya ce sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya yi muna salla al'asara ta la'asar mil muhammas a wani wurin da ake ce ma muhammas faƙala ya ce ina hazihi sala hakika wata salla ma'ana ta la'asar oridat alaman kyana ƙablakun, an gitta ta ga al'ummomin da na gabace ku uwa. da aka gitta musu yin sallar la'asar sai suka tozarta ta suka wulaƙanta ta faman hafaza alaiha duk wanda ya kiyaye sallar la'asar kana lahu rumar marratayn yana da lada ta har sau biyu yana da sakamako har sau biyu wala salata ba'daha in kai sallar la'asar ka kare babu wata sallah wanda ake yi bayan la'asar hatta yatra ash-shahidu har sai mai shaidu ya kullo wa shahidu mai shaidun nan an najmu tauraro kenan sai dare yayi in kai sallar la'asar ka kare babu damar ka sake yin wata sallah Allahumma sai in Allah ya kashari kana wurin aikin hajji ka yi tsawafi ka ƙare akwai rakatai tsawaf da ake yi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya bani abd manaf ya ku yan gidan Abdu manaf la a ahadan kada ku hana ma wani mutum guda fa fa bi hadal bait yi dawafi ga wannan daki na Allah wa salla ayyata sa'atin sha yayi sallah duk lokacin da ya so min laili aw na dare ne ko wuni wannan kaga shi da hatta wa dama amma kana zaman ka gida kana zaman ka cikin unguwarku kana zaman ka ku. kawai kayan sallar asar ka kare ka ce bari ka tashi kai sallar nafila amma ya zuwa kana da dama haka gabanin la'asar kana da dama nake sallar nafila raka biyu ko raka hudu wanda alheri ne mai yawa to duk wanda ya kiyaye wato sallar la'asa a cikin jam'i zai samu sakamako har sau biyu Allah zai ninninka masa hadisin mu na gaba warawa Ahmad bin sanadin sahih Imam Ahmad ya yi ruwaya da sanadi ingantacce an abdullahi ibn am daga abdullahi dan am an nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu dakara salata annabi ya ambaci sallah yauman a wata rana faƙala mana hafaza alaiha ya ce duk wanda ya kiyaye ta ita wannan sallah kyanat lahu nuran wa burhanan wa najatan za ta zama mai wato ainihi haske kuma za ta zama mai hujja ita sallah kuma za ta zama mishi tsira minan nari daga wuta yawmal qiyama a ranar alkiyama wa man lam yuhafiz alaiha duk wanda bai kiyaye ba akan yin sallah lam takun lahu ba za ta kasance masa ba lamta kullahu ba za ta kasance mai ba a duk wanda bai kiyaye akan yin sallah ba to lamta kullahu ba za ta kasance mai ba noran haske wala najatan bale tsira wala burhanan bale hujja ba za ta zama mai hujja ba wa kana yawmal qiyamah kuma ya kasance a ranar alkiyama zai kasance ne ma a ƙaruna tare da ƙaruna wa ma hadara ma ƙarun wasu na shekuwa ƙarun wanda Allah ta'ala ya ba da labarin ƙarunu a cikin alkur'ani Na irin bannar da ƙarunu ya yi na irin dukiyar da Allah ya ba ƙarun na irin yadda ƙaruna ya butulce ma Allah ya kasa yadda zakka Allah ya halaka dukiya yi. kuma ya halaka shi ta wannan kenan kaga dukkan wanda wato ainihi baya sallah to shi kenan ya wada cikin asara, ya wada cikin halaka duk wanda bai kiyaye sallah ba sallah ba za ta zama mai haske ba sallah ba za ta zama mai tsira ba sallah ba za ta zama mai hujja ba don bai kiyaye ta ba kuma wa kana yawmal qiyama ya kasance a ranar alkiyama zai tashi ma qarun tare da qarun wa ya sanar da kowa ke ce ma qarun saboda qarun Allah ya bashi dukiya wadda malaman tarihi na bayanin cewa kacca majiya ƙarye mutum arba'in ka ɗaukan 'yan makullayyan da aka buɗe shagunan ƙaruna. Ah, ɗiyan makullayewa ba kwattuna ba ka gani ko Allah ya ba shi nauyi nauyi na dukiya ya bijire ya fanɗare ya kangare ya kekashe yawa Allah ta waye ya bijire ma annabi Musa bai yadda da safon Allah ba sai Allah ta'ala ya halaka shi ya shaye shi a cikin ƙasa dukiyar tashi ma aka halaka ta wa fir'aun haka zai tashi tare da fir'auna kajiya wanda bai Za ka tashi tare da karuna ka tashi tare da fir'auna wa amana kaga shi amana shi a wazirin fir'aun fir'auna da shi da amana fir'auna da shi da amana duk sun yi aikin su mardudu sun wada wuta da sharrinta Musa ya ce da bakin shi shi kama Allah ya aiko shi Fir'auna ya ce a kama shi to Fir'auna da shi da Hamana bakin waziri ne duk sun yi aikin su mardudu sun fada wuta da sharrita, da wanda da ya tashi tare da karuna ya yi tasiri ai ya yi hasara ai ya wada cikin halaka ta har abada wanda da ya tashi tare da Fir'auna ga Hama babba kun miyagu a ah, ya taye cikin sirahar kiyama ya halaka wa ubayy bin khala na ubayy dan khala wanda shi ubayy dan khala lokacin da Allah ta'ala ya mai budi yana cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ba yana ma cikin sahabbai amma da ya samu wadata ya samu budi ya ke da zakka ya bijire tawa ya fandare to da waɗanda babban bayi wanda duk bai sallah ka tashi a ranar lahira da haka ya ku bayin Allah mun dai ji abubuwa guda goma sha ɗaya na falalayin sallah daga cikinsu akwai karkarar zinibi karkarar zinibi ko zunubai wanda kuma in ka tsaya ka ba ka gani za ka ga cewa ai zunuban gawa kusan sun ma yawa ko kuma sun yi muna yawa babu wani mutum guda da zai daga hannu ne akan cewa bai aikata zunubi a'a babu shi don ba masu ne kake ba amma wanda Allah ta'ala ya ba isma kamar irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sauran annaba kaga wannan su ba su da laifi ma mu muna aikata laifi dare da rana za ka abin da wajibi gare mu tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala mu kama sallah don haka duk wanda ya samu kai ne yana yin sallar nafila gabanin azzuhur yana yin sallar nafila bayan azzuhur yana yin sallar nafila kamin la'asar yana yin sallar nafila bayan magriba yana yin sallar nafila bayan sallar isha haka in dare yana yi wa Allah ya bashi iko ya dan tashi yayi qiyamul layl wasu rakawoyi haka yana yin rakatai fajr ya gode ma Allah za mu zo nan gaba cikin littafin ga mun an kawo bayanin hadisin da ke magana wanda diyar zamana yana yin salloli na nafila ko yana yin azumi na nafila in aka tashi ranar layara ana buƙatar sallah ta yi ta farilla wanda ita za a ware bincike ga aikin bawa sai ya zamana sallar ba ta kammala ba sai Allah ya sa a ɗaya sallah ta yi ta nafila a cika mai ta farillar kuma kaga duk wanda ya samu kammala sallar farilla ane mai fata ta alheri na cewa dukkan sauran bincike ya zama mai mai sauki amma duk wanda ya zama na sallah ta an bincika bata yi ba bai yin ta yana tariku salati yana ketaren sallah bai ma yin sallah kaga yayi hasara ya tabi kaga ya ku bayin Allah muna roƙon ubangiji subhanahu ta'ala ya sa mu mu zama cikin masu yin sallah ta nafila mu zama masu yin sallah ta farilla mu zama masu tashi cikin dare mu yi sallah saboda irin alheri da albarka da rahama da gawara waɗanda Allah ta'ala ya tanada game da yin sallah yanzu nan ma in mun tsaya mun kallaci hadisin mu na ƙarshe mai yin sallah ga irin abin da sallah ka zama mai wanda duk ya kiyaye ta za ta zama mai haske ga shi ranar layara wuya hawan siradi kana bukata haske to sallah ta zama ma haske ga shi ranar layara ana fitar hujja gare ka ga sallah ta zama ma hujja ga shi ranar layara kana fitar tsira sallah ta zama ma tsira daga wutar Allah ta zama ma kariya daga wuta aiwan ga dai in mutum ya sama to ya ci nasara ya samu dacewa muna roƙon Allah ya ba mu cin nasara Allah ya ba mu dacewa Allah ka sa ayyukan musu zama don mu ɗaya daka insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasin namu na bakwai ne ya dakata kenan darasi na gaba na takwas za mu tashi a kan bayanin wata falala ta daban wadda malam ya ce fadlus salati fi awwali waqtiha za mu jira a darasinmu na gaba bayani ne irin falala wadda akwai na yin sallah a farkon lokacinta tana da falala mai girma za ka akwai bukatar mu gyara mu bar zama masu jinkiri ko zama na baya ko zama waɗanda aka tsere ga sallah ya zama ko ina yi sallah ga munin ba mu yi ba mu zama cikin sahun harko masu yi nan da nan ko dan mu samu wannan falala to Allah shi muna muwafaqa shi ba mu dace insha Allah nan darasin mai dakata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk